sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawar studio kalangu ta hilin mata hilin mata shi ne wanda ke duba kan batutuwa da shahidiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ta yau da kullum wadda ta kama da ilimi da horo tarbiyya tattalin arziki siyasa da sauransu a jimince dai duka abubuwan da suke kumshi a cikin rayuwar iya mata domin kyautata zamantakewar iyali shirin na yau dai zai mai da hankali kan kalubalen hawa-hawan farashin kayayyaki a cikin rayuwar mata tun da lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar niger ake fuskantar hawa-hawan farashin kayayyaki na masarufi wayansu kayayyakin ma sukan ɓacewa kwata-kwata daga cikin kasuwanni wannan al'amarin ba karamar barazana ba ce ga rayuwar ɗiya mata musamman ma mata 'yan kasuwa da kuma inda suke sarrafe-sarrafe na kayayyaki hatta da su kansu mata waɗanda suke cikin gida suna kula da iyalansu shin duk ne wannan matan ke fuskantar wannan al'amarin na tsadar kayayyaki da ma rashin su kwata-kwata a cikin kasuwanni domin tattaunawa kan wannan batun ne ya samu gaito muku ana cikin ɗakin magana na studio kalangu da uwar gidanku ne rakiya siwa rakiya barka da zuwa muna tare da uwar gidan isufu nana fatima mace 'yar kasuwa barka da zuwa nana tare da mu akwai uwar gidan hamma hadiza umaru tani ita kuma kwararriya ce a fannin tattalin arziki barka da zuwa hajji hadiza barka baki mun gode da karbi goron gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri to madalla za mu soma shirin tare da ke wargidan siwa rakiya muna so ki bayyana muna kaman yaya ne kike tafiyar da al'amuran naki na sarrafe-sarrafe kuma ki bayyana mana da farko ma shin mene kike sarrafawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu hajiya hawa na gode da Allah ya ba mu izini muku zo nan ga kuma mu yi muku godiya sai dai hausa ta sai a hankali bata ni na ba sosai eh, ni dai sarrafa nono ni ce yi nono na shanu mhm. kuma nan ya mai to kaman ya ni kike tahiyar da shi wannan eh, sarrafa nonon da kike yi kina iya ba mu dan takaicen tarihi ya ne kika fara shi eh nono sarrafa shi ni na fara shi tun ina karama mhm. tun cikin gida tun da ni bahillata ni ci mhm. don da na tashi ban san ko wani sana'a ba in ba ta nono ba sai dai da yanda ake yi shi da yanzu ba ɗai ba ne muka diba muna cikin kuma kungiyoyi na makiyaya buka gani akwai nono amma mutane ba su ba ta darza kullum tana inda ta ce da mm. mun ka ce don mu ba mu iya mu nemi horo mu sarrafa nonon nan mu yi kayakin da yawa da ake yi da nono shi yasa mu ma muka shiga cikin sarrafa nonon nan mm-hmm. to yanzu da kika fara kika tun kina karama kin taso kin ganin gidanku ana yi ne ko kuma ke ci da ya kamata a ce ki shiga cikin wannan tsarin to ni dai tun gidanmu da na gani ana yi mai ba na saisuwa ba mm. shi ma ya sa ni in yi sarrafa nono in yi shi aiki tun da mu da muka tashi akwai nono da ba kamar yanzu ba ne mm. akwai nono sai dai nono a bar shi kawai a sashi wata rana ya yi yawa sai ya lalace ko sai a bada shi yana tagal tagal ba abun da ake yi da shi a aje shi ya jima mutane suna amfani da shi mm-hmm, mm-hmm. sai dai a sashi cikin gumba ko dai yadda ka sani a yi mai a sa mai cikin tuwo haka dai ne mm-hmm. shi samu ko mun ka ce wannan arziki ne da mutane suna nan suna bari alhali ko ba wanda bai son nono sai dai yadda ake yin shi ne ba kowa yake yadda da shi ba shi ya samu ka ce to yanzu mu muna sauye wannan cikin dakin nan da muke yi cikin aladunmu abin da muka sani ba mu iya mu bar su amma dai muna ƙara mu jara shi yadda za mu ma mu nemi arziki cikin shi mm-hmm, mm-hmm. ba sai mu bar shi kawai dai a sha ko a bar shi haka cikin mm. gida. in muka zo ga fannin maudu'in namu musamman ma hawan farashi shin wannan hawan farashin na kayayyaki yaya ne ya shahi al'amuran ku na sayar da sayarwa kuma na sarfe-sarfe na nono to wallahi ina ce muku hawa wannan mu ma ya shafa mm-hmm. tunda na ce muku muna sarrafa nono kenan wanda yake sarrafawa kayayyaki ne yake nema mhm, mhm. akwai bidudduwa da muke aiki da shi mhm. lalle bidudduwan ko ma ba nan nijar ake yi su ba daga kasashen waje ake yi su kuma ka san cikin yanayi da muke yi kenan zuwan najeriya ko burkina faso mu mu nemi kayan matsala ne don ka kayan duk kayan da kace sai da dala goma ne kace sai kwara guda yau kana sai shi dala ishirin mhm. kun ga ya shahi kuma in an ɗauki ko sikari tunda muna yin yawur ana sa sukari ciki mhm. wannan kuma tsadan har yanzu attalelodi da ake sa cikin shi ana saida komi yayi tsada balantana abincin bisa shi ba a ma kawo zancen shi tunda in babu eh, abincin bisashe ina ji bisashe kun ba su iya su ba da nono kenan wannan ina ce muku mu dai ne ya shafa sai dai Allah ubangiji ya kawo muna sauke shi amin ya rabi shi dai ake fata mun sake dawowa kanki rakiya eh in muka zo a bangaren naki na na fatsima shin kina iya ke gaya mana a matsayinki na wadda ta shahara cikin harkan kasuwanci ki haɗi muna ta kakani aka ji ka shiga ma cikin wannan al'amarin na gode daga yarta da kika mun madam Hauwa. To, ni ma tun ina karama na shiga waga harakar in zama dai entrepreneur. Mhm. Tun ina karama. Kike da shawar Eh, nike da shawar dai yin kasuwanci, ƙananan kasuwanci. Mhm. Don ka Allah ya taimaka, ya yi buɗi, na yi ferm ita, e, na samu a cikinta kuma mutane da yawa su masu kasa mhm. kaman gidan kiwon eh, kaji. Eh, gidan kiwon kaji da kiwon dabbobi mhm. da itacen marmari e marmari kuma da su 'yan makka mhm. yanzu haraka ce gama duniya ko ina ne mhm, don ga wahala duka da ake sha ko ina ne cikin wannan gidan kashin naki mm. dami dami ne ne kike yi kama abin da shahi sana'o'i cikin gidan kajin nan nawa ina kiwon kaji mai yin kwai wadda ake ce ma iza ina kiwon pule de share yan kwana 35 ina kiwon zabi e, manyan zabi le penta de galor su kuma wannan wanda daga bakin wata biyu suna iya ana iya cin su suna kai kilo uku har zuwa sama mm. to kamar tun wani lokacin ne kika bude shi wannan kamfanin naki wannan gidan kashin da kike gabatar da sana'o'i daban-daban shekara 2016 2016 To yanzu kin soma bayyana mana irin matsalolin da kike fuskanta musamman ma a wannan yanayin da ya zamanto cewa wasu farashin kayayyaki sun hauhawa muna sauraron ki. Yanzu kamar wajen fannin ciwon kaji mhm. ba mu da inda ake kyankyasa ɗiyan kaji sai ka aika horon shi kahin suke zauwa mhm. sai sun yi wata uku kai ka zuba kuɗinka kana jiran a kawo maka kajin. Mhm. Yan ƙananan tsaki ne fa. yan kwana guda kyankyasa kwana guda a kawo maka su. tun daga turai tun daga turai a zo daga nan ma in aka kawo su duwan matsala ce sai ka biya a ce ka yi daiduwa ne a lorke bai kamata ba ka sai su ma shi ma a nan ban muda inda ake sarrafa abincinsu daga nigeria ne muke soyowa ko daga burkina don ka komi dai mu dai na abin ga in ka ce zaka yi a niger babu shi sai dai daga wani guri gari na makwabta ko daga wata ƙasa a kawo kuma da tsada inda a ce a nan niger akwai mhm. da komi zai mu dama kin ga yanzu komi kuɗin mu zuwa muke mu zuba economy din wata ƙasa tana bunƙasa mhm, a lokacin mu kuma kawai hwadawa muke kawai muna ta hwadawa mhm. sai dai a ta ci riban mu mu bu mu ci riba kuma yanzu kin ga yanzu muka zo muka yi namu in aka kawo daga wata ƙasa ba ka san yadda aka sarrafa shi ba a lokacin wannan a gaban ka aka yi kin ga sai a ƙi sayan namu sai a sayi na wata ƙasa bai kamata ba ya kamata mu mu ci abincin da muke nomawa abincin da muke kiwo abincin da muke sarrafawa e malama nana yanzu wannan aikin naki kamar duk yawanci a nan Nijar babu mata da yawa a ciki na harkan yin gidan kaji da sauransu to cikin waɗanda kike aiki tare da su maza suka fi yawa ko mata su ne ke kama miki wannan aikin to akwai mata akwai maza mhm. kin san mace da inda take bata iya aiki bata sa mace uwata ba bin da haƙurin da mace zata iya yi namiji bai iya yin shi mhm, mhm. to kin ga maganar da zake gaya ma mace da zata ɗauka ta san ciwon ki kun san ciwon jina shi namiji sai hasala sai ya ce ta yi shi to wanda akwai mata wanda suke dole za su kama maka mm. kuma duk abin da kake yi kai mace ce kakka da yan uwanka mata ka sa su dan ba karatu kadai bane banda mutum zai ci gaba tunda in kana tare da su su ma sai su koya kai ma sai ka koya wani abu da baka sani ba nasu madalla mun sake dawowa kanki eh uwar gidan hamma hadiza umaru cani kun kware a fannin tattalin arziki shin kamar ya kuke kallon wannan hawa-hawan farashin wani irin cikas ne a ganin ku ko kuma kalubale zai kawo a game da bunƙasa tattalin arziki musamman ma na mata 'yan kasuwa to ina godiya matuƙa hawa da kika kire mu yau muka zo a wannan studio na, na kalangu muna godiya to kenan kamar inda kuka ce yanzu kuka ce duka abin da ake kaiwa a kasuwa shigowa ne ake da shi to kuma waɗanda ma suka adana suke da shi kyau sai su caca da kun san kulalle akwai matsala amma duk da haka nan dai mata muna nan muna kokari kun ga shinkafa ta yi tsada kun ga masara ya yi tsada ba a taba shi bai tabuwa kai hatta da nama komi tsada gare shi a cikin yau kan gida ma yana cikin matsala a ah? na ce kwandon ulgida ma yana cikin matsala kwandon ulgida yana cikin matsala haka nan ana dai dubaru dai ne to ni yanzu shawara da zan badawa da ina cewa Niger abin da ya kamata a yi kalin mutane su yi fanse dan an yi wannan daukan mulki ne ko kuma dan saboda wannan takunkuman da aka yi mu muke budewa shine yasa mutane suke wahala ba wannan bane ba ko ma dai da aka buɗe yanzu kin har yanzu dai ana nan dai amma mutane sun yi tsayin daka muna nan mata suna ta kokarin su to ni yanzu shawarar da nake badawa ina son abun ƙasa kasuwanci na rani wani noman rani kun ga a yanzu ma alhamdulillah komi da komi dai wanda ya kamata a yi miya duka ga suna. To yanzu kamar in kamar za ku ba da shawara ne eh. kamar misali su in ga mata da suke sarrafe sarrafe mm. wace irin shawara za ku ba su don ya zamanto cewa abin nasu kamar ya bunƙasa kada su yi sanyi a gwiwa kada zamanto cewa tsadar kayayyaki da bacewar su mm. ta sa sun ja baya cikin abin da suke yi. To mata ni so nake yi kamar su haɗu su wani cooperative su shiga wani association wani ONG mm. a zo sai manyan ƙungiyoyin ga su je wajen gwamnati mm-hmm. su tambaya tallafi matan nan a basu. su zo su yi wannan eh, noman ranin da na ci kenan sai ku ga duka su ma kai banda, da noman rani ma suna iya siyo an kasuwanci da zai kawo musu kuɗi da za su tattalin iyalinsu kamin dai wannan harkar ta gyaru mata sai sun ɗar mazannansu ai aiki in ma daji za a tahiya a yi ta shibke-shibke mm. a yi kun gani kuma za mu jin daɗi kai har shinkawa ma ana iya yi a shibka ta akwai to da suke noman shinkawa ko mm-hmm, mm-hmm. masara shi ma akwai masara wadda in ta kwana arba'in tana ba da tana ba da mm-hmm. to wannan duka a yi shi kuna gani komi zai sakewa mace ka ta yi kuraje. kuma al'umma 'yan ƙasar Nijar kalku yi kuraje. muna fatan ko ya ba hanya ƙasa ta wadata kaman wace irin shawara ke gare ku za ku ba da wajen magabata dai zama to an kyauta ma wannan matan tunda eh. sun tashi suna da niyya suna yi abun ne dai gashi wani lokaci mm. yakan kawo cikas ko kuna da wata shawara da ya kama da kuke ba magabata ta yadda za a tallafa masu wannan matan su meke mhm. kamar da inda nace cikin kungiyoyin mu mata kenan su zaburo su zo su shiga insha allahu cikin program kin action kin mu mhm. aiki kenan kamar da zamu da muka tsara da zamu za mu sa wannan a ciki kuma za min tsayin daga to in sha Allah mata za ku fara shawarwari a taimaka musu eh a taimaka musu matan Nijar za su kama musu insha Allah to madalla madam Hamma mun eh. sake dawa kanku ina ganin sai ni kahin mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka tattaro muku dangance da maudu'in namu cewa da kalubalen da hawan farashin na kayayyaki ke haifarwa ga mata ina na yar kasuwa daga shiga na shida ina sauro kayayyaki ina sarrafe sarrafi irin su madara da lemu da dage da su a gaskiya kayayyaki yanzu dukan sun tsada sun kara kuɗi hatta da leda ta kulli ta ma ta yi tsada da robobi da muke sa ciki da sauran kayayyaki duk sun yi tsada wasu ma haka abokan kasuwanci ma sun bar wannan sana'a saboda ka sun yi tsada sai ka sayo ka sarrafa kamar da kuɗin ka ba wa'anda kashe kun baka ci riba ba ta shige muna fatan allah sa ku yi mishi komo saboda an fidda takunkumi a matsayina na yar kasuwa tun da muna zuwa najeriya muna kai na sarrafe sarrafe kamar su warau aka su wuri hakan ga yanzu komi ya riga da yayi. tun da yanzu in ka so a kayan da ka so suwan ga satin wani sati ka koma sun kara kuɗi kuma sun yi tsada yanzu kasuwar sai a hankali komi ya yi kuma yanzu wani sa'in ma ba ka samu riba uwa ce kawai za ka wa. akwai matsala gaskiya a wannan lokaci wasu ma waɗanda suke abokan kasuwanci lokacin su ma sun bar wannan sana'a kawai dai mu ne muke samu haka dan muna tattabawa mu ma an abai ci gaba da zuwa a haka dai mu ma ina gabarin sana'ar zamu ta sarrafa sarrafa idan ka duba a yanzu haka tsadar rayuwar da ake ko kuma sa takunkumin gara an kai na cewa kayayyaki ba su isowa sai ya zamo mata masu sarrafe sarrafen abubuwa yanzu duk al'amuran sun ja da baya sai ga matar da ka irin kwai da kwai hakan ga ko kuma ɗan rumus sai ka ga duk sun bari saboda tsadar rayuwar da an kashe shiga to kaga saboda tsadar rayuwar abin wasu kayayyakin sarrafe-sarrafen ba a ma samun su gaba daya wasu matan har sun bari saboda idan ka duba saboda tsadar rayuwar da an ka shiga da kuma wannan takunkumi da an ka sa amma muna sa ran yanzu insha Allah abubuwan za su yi dama sabida an jaya wannan takunkumi da aka sa insha Allah muna sa ran komi zai yi sauki matan da suka bar sana'a ta sarrafe-sarrafe za su dawo su ci gaba da yin sarrafe-sarrafen su insha Allah To madalla kun saurari dai wato ra'ayin jama'a da muka tattaro danganci da maudu'in namu in mun koma bangaren naki ul gidan isufu na na fatsima mace yar kasuwa kina iya ke giya muna kaman ra'ayoyin jama'a da kika saurara menene kika karo a game da shi ko kuma me zake bayyana mana bayan abin da suka faɗi. To abin da suka faɗi gaskiya ne tunda abin da baka da a garin ku wani gari ne kake tura dole zaka rasa shi kuma in ka rasa shi dole sana'a taka da kake yi zata ja baya. ko ka bari ko ka daure ka ci gaba ka yi kuma batta ne kullum kana yi dan sana'a da ake yanta ai a ci riba ba dan a faɗi ba to mu abin da muke so mu tsadar rayuwar nan dole zan mu ji tsadar rayuwa tun da ba a ƙasar mu ba muke sarrafa abubuwan nan mm. tun da ya kamata a ce a ƙasar mu ta Nijar a ce muna da izin wadda zata mu mu ambalashi daga biduduwa haka ziya na saƙwai mm-hmm. har ledodi da e, plateau jetable da ake sa kaji a hihige a gyara su a lullube su a zo a sa cikin firigo ana saida ma mutane yanda wa'annan ake kawa daga turai baka san ba wata nawa suka yi a cikin leda mi aka sa musu aka yi conservance su a nan gurin ana yi in muna da kinga muna da gurin kyankyashar kajin zuwa za ka yi ka saya ka zo ka kyankyasta ba da wata wahala ba ka zo ka ci da su su girma ba da wata wahala ba mm-hmm. da a ɗauko maka daga wata ƙasa tana yiwuwa masu cuta ne in aka kawo maka tana yiwuwa ka ci sa'a ka tara su tana yiwuwa cuta ta hana musu tashi ko kuma kaman kaza dubu uku da ya masu su baka kaziye e, tamanin ko ɗari ba goma mm-hmm. kin ga sai ki gani da kita zaka samu kaziye hamsin wannan bai yi ba tunda cikin kwan ne ake hudda riba kuma ita kuma kaza an ta kai wata ishirin ba biyu kenan shekara ɗaya da wata takwas a lokacin nan ne zaka sai da ta kuma ka je ka sayo wasu to wannan kuɗin na kwan da riba da kai kahin lokacin eh, sauya kajin suke yi kenan ya kamata a ce kana da yan ƙananan kashi da in ka hudu wanga akwai relief eh ga wanda zaka sa akwai relief kenan kwai ba zai yi rupture ba mm-hmm. to kin ga wata ƙasa ce sai kai wata uku ko wata shida kenan kana zamne an gurha ne an gurha ne ka kuma abin da kake da a hannunka kuma sai ka cinye shi haka nan mm-hmm. to amma in cikin mu ne muke da wannan babu wata matsala kuma hallo mutane da yawa suna son su yi wannan eh kaman kiwon kaji na suna so su yi shi kamar a Nigeria mata da yawa cikin gidajen su ne suke kiwon kaji kiwon kihi mhm. kuma a zo nan cikin gida a zo a saya ba su da wata matsala suna da gurin kyankyasar kaji munan nan ban mu da cikin afirka da su nijar kadai ne babu shi mhm. duk ƙasar da na ta yi ta kewaye kewaye duka wannan ne kuma kullun kuka na a mumu gidan kyankyashe kaji in Nijar ba ta mu a nemo particular ya mumu yan mhm. prive in ya so aka mumu can mu samu mhm. tunda kin ga an wannan haraka ta bunƙasa kowa yana yi kaji za su ishi kowa kenan kowa yana iya cin kaji kuma kowa yana iya cin kwai yan al'umma Nijar duka kowa na iya cin kwai ɗaya a rana guda tunda zai sauki eh, farashin tunda zai sauki mun gode uwar gidan isufu eh madama ko ne rakiya siwa kin shi bayan ɗaya ra'ayoyi da muka saurara na mutane waɗanda suke gudanar da sana'a wanda kuma tsada kayayyakin wasu suke neman mata durƙusar da su me yanzu ki ƙara mana a game da abin da suka faɗa to hawa abin da za a ƙara da yawa ne sai dai abin da lokaci zai iya ba mu mhm, sai a takaita yawa da na ji cikin maganar ta ta ce wasu sun bar sana'a mhm. gaskiya ne mu ma nan wurin ya kai gare mu subhanallah ya kai gare mu tunda duk abun da ya zo wurin makwabciyarka ya zo wurinka tunda yanzu aikin nan da muke yi kun san aikin nono ne ce maka muke yi yanzu ambalaji ya yi tsada sikari ya yi tsada komi ya yi tsada abincin bisashe ya yi tsada sai dole ka sai da nono ka tsada sai mutane su gani kaman ke tsada kike so kenan dole sai a tai a sai pudurkin nan na madara ba madara bane ne duk wanda ya sani ba saboda ina sai da madara bane ne mhm. duk wanda ya samu ya ta ya gani ya samu fermu guda inda ake yi pudur na gari madaran na. bai kara sai shi amma nan namu mhm. an san inda yake kana iya ma ka tai ka tsaya gaba gare ka a yi shi a baka. a gyara a gaban To sai wannan abun da zai samo muna matsala mhm. tun da eh, abun sarrafawa yana da tsada. Ce nan abun sarrafawa yana da tsada dole komi yana tsada sai a gani kamar tsada ne mutane ba su iya su zo su sai. Mhm. Ya za a yi. Dole wasu abu in ba tilas ba ne dole sai a bar su. Yanzu kin ce ya za a yi so nake in ji. yanzu da ake cikin wannan yanayin a nan kungiyar take kamfanin naki na sarrafa madara ya ne kuke kuna cin karo da irin wannan a yanzu ya ne kuke sarrafa kuke tayar da ayyukanku da ake cin wannan yanayi na tsada to wallahi yanda muke yi da yawa ne tun da sart ina aiki amma ba ni kaɗai nake aiki mhm. yanda hajja hadiza ta faɗi mutane dole sai su gama kanunsu su yi aiki mu da yawanci yadda muke yi kamar muna sa eh, muna gaya mutane su kawo mhm. mu koman da gurfe mu sai kaya ku yi oda kaya yawa mu sai kayan aiki wannan duk mutane kuma ba halin su ɗai bane wanda zai iya sai sako guda sako biyu ya zo ya yi kwanaki yana yi ai ba ya a samu kuɗi da yawa abun da zai eh, isa wani ya tai wani wuri ya ya dawo mhm. kuma cikin wannan yanni ba abun da zai iya hidda mu cikin sai mu da kanmu mu ɗarma damara kaman a yi magana duk abin da kayan da ake aiki da su kayan nan a yi ma duwan magana tunda in an yi magana ko an hidda luwa ko an hidda wata takarda in ba a yi sivirkin takardar nan a yi har ƙananan duwanoni bai iya yi mhm. yau ka tai ka sai bidon guda ka zo sai a ce maka ka kawo ka za ka kawo ici to in ka kawo shi kenan gara ma ka sai shi nan inda yake tsada kenan in an kama muna da wannan mutane kuma in an tahi ana samu a sayi tunda duk matsalolin rishin saye ne mm, kamar abun kinikin nan kamar wanda ya kamata su yi kinikin ne ba su yi shi mm-hmm. yanzu in ana taro alam misali mm-hmm. ana atelier haka mm-hmm, na na manyan mutane maimako a kawo mm, abincinmu na nan a kawo nononmu na nan ba haka ake yi ba da wacce kayan ɗanɗano da nan ana sarrafa su ba aiki da su a ta cikin uh, alimentation a ɗauki kamfanoni da ba a ma san shekarar nawa ne suka yi sun da kayan kalkire an gani jikin yana da kyau har kawai a sai suna a kawo a barnamu cenan dole wannan bai baka kai ma kuraj mhm. ka shiga ka yi aikin nan tunda in ka yi aikin saboda mutum guda guda da zai iya sai yi bai yi mhm. in ba gwamnati ne ya sa muna ido ya sa muna hannu yi musan yana tare da mhm. tunda yanzu cikin matsalolin na yanda hajji hadis ta yi alhamdulillah cikin tsadar rayuwa duk wanda bai kasuwanci bai san in akwai tsadar rayuwa ba amma duk da haka nan mutanen sun kama sun tsaya sun rika tunda suna gani kaman gaba akwai wata alama da za a eh, za mu ji daɗi kowa yana da kurashi mm-hmm, mm-hmm. kenan dan Allah abun da za mu cira kuma in an ka ce ana tallafa in ana kama ma mutane a kama ma wanda suke tsaye a daina sarai to in an kai ma kaya wanda bai son aiki ai bai kenan a yi abin ga asisi bile a diba wanda suke aiki wanda suke sur a tambaye su mi kuce so sai a kama mu tunda tun da yanzu muna da ta da baya ba a iya ji mu amma ta wannan magana da aka cira mu wannan ma tallafawa ne kenan gaskiya mu mun ce Allah insha Allah muna kama duk yadda za mu yi tsadar rayuwar nan kai ya hana muna ayyukan mu ta yi insha Allah Allah ya taimaka ya rabbil alamin eh sai ni kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihi na uwar gida Fatima wadda ta kasance mace ce take sarrafa nono kuma a can wato garin Kwanni cewa da Hajiya Fatima Bakabe An haife ta a sha takwas ga watan Oktoba shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya a yankin Maraɗi, kumin ɗin Gazawa. Hajiya Fatima Bakabe ta fito ne daga dangi manoma ta yi aurenta a yankin Tawa a gundumar garin birnin Kwanni. Hajiya Fatima Bakabe tana da ‘ya'ya guda tara da ta fara yin aikin sarrafe-sarrafe tun shekara ta dubu biyu da biyu a nan gundumar garin birnin Kwanni. Hajiya Fatima Bakabe ta samu matsayin jagora ta Union Cooperative Nonon Sahel a shekara ta dubu biyu biyar daga nan ne ta ci gaba da samun horo daga ƙungiyoyi na ONG ONG inda har suka samu horon aiki a kasashe daban-daban har yanzu ma ita ce jagora ta Union Cooperative Nono Sahel. sana'a sarrafe-sarrafen tun 2002 ke na yau shekara 22 gare mu. Tun can harko muna fayandi. A cikin fayandin nan da muke dama muna sana'o'i. Akwai masu yin yawurkin nan kullalle haka cikin gida, akwai masu yin ji, akwai masu dimki, akwai masu duka dai sana'a dai haka da daban-daban mata duka muna yi a cikin wannan man kindin abin da ya kai mu dai ga aikin madara wannan shanu da aka ba mu na gwamnati su ne suka kwadaita muna har muka shiga cikin aikin ba wai ni kadai president ba ko wa'anda suka zo daga baya ko ce daidai gwalgwado ma'aikata wa'anda ke aiki wanda suka tukuru tsaye suna aiki to lalle alhamdulillah kaga dai muna da ƴaƴan lakwal kenan ko kuɗin lakwal ka biya ma ɗanka ko kayan sallah ka sai ma ɗanka har mun kai ma inda in sallah ta kama sai mu nemi dabba mai kwari mu siye mu yanka daren ranar sallah mu ce kowace ta yi miyar shashi ba to bancin haka kuma akwai taimako da muke yi ma a tsakanin mu mu ba kan kanmu bashi bancin haka nan akwai taimakon da muke ba kamar makwabta haka shi alheri in mutum yayi shi bai ma kamata ya faɗi sai muka sayi hatsi da shinkafa muka taimaka musu wajen sarrafawa kalubalen da ake samu kamar in ba a samu madara ingantatta ba a lokacin ba mu da husa'o'i na awon madara musan ta kirki ce ba ta da ruwa tahiyar nan da muka yi tare da fartenar kinmu to su suka sa suka gwada mana yadda ya kamata madara idan an kawo ta yadda za mu amsa ta yadda za mu gyaran ta ko da ta kai litir 20 ne sai dai mu da shi to kaga na akwai babba asara to daga wajen kasuwa kuma inda abu ya kalu balance mu lokacin da aka yi korona a lokacin nan mun samu eh, zuha kaɗan mun yi ta tunda da mu baki na sayan shi yan tuwari suna sai yan najeriya na shigowa yan nan cikin gida yan misiyon in sun hito suna ɗoka ɗauka masha Allah sai ya kai wani ɗan lokaci sai ga manan dai sai hakuri da muka hita daga cikin shi masha Allah sai kuma wanga ɗan lokaci da muka shiga ɗan watan ga bakwai da aka yi bayan wannan abin da aka yi to a nan ma kuma mun samu ɗan kasala kaɗan in muka yi cikun gashi nan da yawa wani bi har mu kai ga ya ɓaci ya karire amma duk da haka nan ba mu hasa ba muna yin shi duk matan da muke tare da su sun iya ciko ko ina nan ko ba nan akwai na bayana kamar biro ne gare mu mambar da biro kin ko ba su nan akwai mambar kuma na gurfama to kenan sannan mambar da biro in babu ɗaya akwai ɗaya dukkan mu gaba ɗaya babu wadda bata iya aikin ciko ba a nata bangare magatakardar tata ta yaba ma hajiya fatima bakabe kan jajircewarta da kuma irin samun ci gaba da ta yi a tare da ita wannan dai wa Allah ban ce mata komi sai da Allah saka mata da alkhairi yau shekaru da muke tare da ita kuma Allah ya bata hankuri zama wanda duk Allah ya ba hakuri ko ya ba shi komi duniya da lahira tana da jajirce tana da komi abin da duk aka so kokari da ta. ita ta ƙara ba mu ƙarfin gwiwa da inda bata jajirce ba da ina gani ba mu zo ba nan tubarkalla masha Allah wani lokaci ko ban lahiya kai sai mun ce mata sai ta tashi ta ta koma gida tana nan dai tare da mu mun samu abubuwa da yawa mun samu darussa da yawa ta Hajiya Fatima Bakabe ta kira ne ga mata da maza da kuma matasa kansu tashi haikan su jajirce saboda koda cikin gida idan baka aiki baka sana'a to bara a dama da kai ba 'yan uwana ba mata kaɗai ba da matasa duk gaba ɗaya maza da mata ya kamata a bar kwana kowa ya tashi tsaye ga aiki yau in mutum baya da shi in baka ajiye baka ba wani ajiya ba kai ko cikin gidan ba kowa kake ba to saboda haka nan mutum zai yi ya hidda ma kanshi takaici kenan abin da nake so ga 'yan uwana mata iyana jikoki na kama kunne na kowace ta tashi tsaye ga kanta hajiya fatima Bakabe. abin alfahari ce da tutiya akan mata masu sana'ar sarrafe-sarrafe na a yankin gundumar garin birnin Kwanne kuma ta kasance abin kwaikwayo da koyi ga matan wannan yankin. Tuma da lamun saurari tarihin Hajiya Fatima Bakabe. Eh uwar gidan Hamma Hadiza Umaru Chani. Me zau kara mana a game da tarihin na Madan Fatima? To tarihin Madan Fatima wallahi na saurare shi kuma wallahi ya bani shawa. Mhm. Wannan cooperative kin da ta yi na nonon Sahel har ya koma Union Cooperative kuma nonon Sahel. Mhm. to wallahi gaskiya na ji daɗi kwarai kuma abin da ta gayi wallahi gaskiya ne yara yara lejen su kama jikinsu wannan shan shayi bakin gida bai yayi kowa ya kama jikin shi kun ga dai cikin abin da muke yanzu akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi mutum ko bai ma yi karatu ba a ƙara musu cikin jalli ɗan kasuwancin nan ƙananan ƙananan da suke yi su ma samu su cin abinci. to madalla mun gode sosai wani gidan hamma eh rakiya siwa kin shi tarihin takwararki wadda take ita ma tana sarrafa wato nono ko me zaki ƙara mana akan tarihin nata. To abin da zan kara mun dai eh, in ce ina ce mata barka kuma Allah ya ba da sa'a. tun da abun da na gane cikin duniya ga in ka ce ka yi aiki kai kadai mutuwa za ka yi kai kadai <laughs> yanzu ta gwada mutane kamar suna aiki tare ne ba ita kadai ba ta ce aiki na duk wanda suka yi ka jama'a sai ya yi ka aiki aka ce sarkin yawa ya yi sarkin karhi yawa <laughs> to madalla rakiya eh, malama nana me zaki kara mana a game da tarihin na fatsima abin da zan kara ga tarihin na hatsuma mhm. zama ba namu ba ne mhm. ba ya kamata kowa ya tashi da mace da namiji mhm. kowa ya tashi ɗar mai gindi ya zame tunda mace ita ce gimshikin gida inda namiji ne shi fa ba ruwan shi don ka mace ya kamata ta tattara kwanta da kwalkwatanta da 'yan kusanta ta koya kuma ta koya ma wasu tunda in a mu muna yin noman rani ba za mu wahala ba ba za mu jira ba wata ƙasa ta kawo mu wasu kaya da suka riɓe ko kun mu san ba an gire miye aka sa duk cuta mu ci duk cuta tana abin game in nan muka yi ba za mu yi yunwa ba daidai ga shuɗin gana in aka shibka kana iya kwaɗa shi ku ci da yaranka ba dole bane ba sai kayi wani tuwon rana kayi wani menene da menene kayan garka su kaɗai sun isa mata su wuta daga cikin wahala su samu na kashiya su samu na na, na tallahin su dai na wani arme na wani wani menene da menene mm-hmm. ya kamata a ce mata su gamu a tallafa musu kuma hallau su yi aikin ƙasa mm-hmm. la terre man jamais na yi na gani gaskiya la terre man an baka zabura ba kana liƙe ma kanka hanya in ka zabura ka tashi hanya ka ta buɗe ragwanci ba namu ba ne. Madalla mun gode kwarai da gaske. Eh, ina ganin cewa ma dai lokacin da aka ɗiba mana a game da wannan muhawarar dai wato yana hararen mu. Amma kafin mu yi salmar ku kwata-kwata zan so in shi ɗaya bayan ɗaya kamar micece shawararku a game da wannan al'amari da ake ciki na tsadar kayayyaki wani irin shawara zuku ba mata waɗanda suke cikin harkar kasuwanci wanda suke cikin harkar sarrafe-sarrafe na kada su yi sanyi a gwiwa kada su yi sare kada su ce a tun da abu ya yi tsada bari zami a ganin ku mece ce mafita don matan wannan samun su bunƙasa walgidan hamma to na gode na gode hawa'u mhm. yanzu ni dai abin da zan cewa a ƙarshe mhm. cikin wannan eh, magana da muke nan muna yi ina son in jawo hankalin gwamnati eh, surtu kin 'yan kasuwa mhm. da ake ce ma ministar du commerce mhm. kun san a wannan kin akwai wata wani service da ake ce ma control de prix mhm. da yake kenan diba ya yi lissahi bisa firi-firi da 'yan kasuwa suke sawa kuma da kalite kuma kenan kamar abin da za a saidawa a saida abu mai kyau wanda bai rube ba to akwai service kenan ya kamata a jawo hankalinsu hankalin wannan service kin a sashi ya aikin shi hallau a rika diba duka 'yan kasuwa a sa musu a sa kuɗi guda tunda sai ku ga ku zo ku sayi wani abu jika guda sai ku je ku ga wani wuri an sa ɗari uku kenan shine ake ce ma control de prix kenan a yi rahoto rahoto na price da gwamnati ya sa kenan a diba duka wanda bai bi wannan ba kurum a sa mishi doka haka ne ya kamata a yi to kuma banda wannan hallau su kuma komersan da mhm. mata 'yan kasuwa dai duka waɗanda suke sai da cimaka kun ga yanzu azumi zai farawa sauran ɗan lokaci kaɗan to dan Allah a ji tassan mutane surtu 'yan ƙauyakin nan da 'yan birni ma duka mhm. a ji tafsai ku 'yan kasuwa ku taimaka mu a rarrage kuɗi dan Allah na abinci ya kamata a galgade su su ji tassan al'ummar Nijar kuma gwamnati su ma su rika ba da tallahi taimako kuma hallau ayi subvention bisa abinci wanda za a ba al'umma don dai rayuwarsu ta gyaru to wannan dai ne nake so in gayi tunda yanzu to kamar yanzu su mata yan kasuwar suke sarrafa kayayyaki suna oda kayayyaki daga waje kamar a nan me kuke ganin ya kamata gwamnati ya musu don kada su sare su ci gaba da abin da suke tun daga shi nan suna kamar da suka faɗi a yanzu suna mm. fuskantar matsala na kayayyaki hatta da daga za su sa kaya ambalashi kinga duka an kashi daga waje kuma eh. akwai tsada mm-hmm. to kamar da yanzu inda inda hajiya ta gayi zu. akwai abubuwa da babu Nijar. To abin da ya kamata wajen ministar dolin industry nan ya kamata a diba a gani ko ma ba a yi shi yanzu ba. A diba a gani a buɗe society a buɗe entreprise mhm. na duka irin wannan abubuwan don a taya mata Mhm. tunda komi sai an je an sayo wani wuri to ai abu kenan bai yi ba a tallafa mata kamar dakin nan da muke da society da yawa da yawa da yawa daga duka aka rirrihe kun ga duka inda wannan society kin ba a yi abin gansu ba ba a rirrihe su ba kun ga ni yanzu ai ga mun karu kun ga kofro Niger sa'an nan ai komi ana samu a ciki kuma subvention komi na da arha komi abinci da menene da menene wani sabini wani wane ne da wane ne amma yanzu kun gani babu to society kin nan dai ne ya kamata a sake a sake su duka wa'annan abubuwa da wannan ta ga duka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wani leda wani wane ne da wane ne wani ambalaj kin nan na kaji yanzu sai a yi wata kungiya da mata za su zuwa duka su kawo shawara su gai abubuwan duka da suke so da suke bukata kenan sai a gamu duka wannan society a san inda za a yi a buɗe su don saboda a tallafa mata kuma ita eh, ma ya kamata ya rika ba su subvention mun gode kwarai da gaske wani mhm. gidan hamma hadiza mhm. umaru chani eh rakiya siwa muna so mu ji ke mu ce shawara ki ta karshe a cikin mahawarta yawa ni shawara ta ta karshe mhm. mutane su ringa aiki da su. tunda cikin yanayin da muke kowa ya sani don mi ana muna irin wannan bala'i don mutane su yi da tunda an ga Nijar kowa yanzu hankalin shi ya koma da entrepreneuria mhm. kuma entrepreneuria ko sol entrepreneuria fai shi kaɗai ne yace biya mhm. bukata kenan yanzu sai a yi yanda za a yi a yi mutane su bari don a kawo mu na ta abincinmu da premier necessity sai ba mu iya mu yi shi nan saboda tsadar rayuwa dole sai mu siye su kuma mhm. mun zan bayan su kowa kenan shi kaɗai nake so in gaya ma mu tokona mhm. da hadda su shugabanni su kula su hattara wanda yake son aiki a kama mishi mhm. ya yi aiki saboda mu duka wanda bai son aiki a eh, bashi horo don shi da kanshi ya tashi ya ta yi nemo ya yi aikin shi mhm. tunda duk duk ƙasa da babu aiki bai in an diba wata shekara da aka zo aka samu shugabanninmu an ka ce cuta ne kajin nan suke da eh, cuta mhm. aka kashe su masamman saboda a kawo kaji importi mm. mutane ba su kula da wannan ba ya wuce aka zo aka ci cikin bisashe an ga wani cuta aka fara ma cikin tawa aka fara ma da ya sannan mutane suka tashi ba su yadda ba don ce kenan duk aikin da muke yi nan ga ana yi don mu yi da mu bari kenan ya kamata a bashi ya kamata a ba da mutane kaman a waye musu kai mhm. mutane wanda suke aiki takwana sannan a kama musu cikin aikin da suke yi sannan gwamnati ya san da su ma sunana tunda tun da su an har dai gwamnati ya san da sunana bai kai ma a basu kuɗi ba wannan kulawan kawai da ace kula musu mhm. su da kansu yana basu kuzari su su tashi su yi aikin su don eh, su hidda duka Nijar cikin wahalan nan da muke madalla madalla mun gode sosai wal gidan ko ne wal gidan Isufu na na Fatima menene abun yi dai zamanto cewa kamar su mata sun ƙara samun ƙwarin gwiwa gwiwa wannan tsadar da ɓace wasu kayayyaki kada ta karya musu gwiwa ni abin da nake so in haɗi mhm. gwamnati ta kama ma mata mhm. ta kama ma mata in ta kama ma mata kenan komi zai daidaito. Mhm. tunda ni ina son in ci abincin da ake sarrafawa a ƙasata tunda na san yadda aka yi aka noma na san yadda aka yi aka gyara shi na gani amma wa'ancan da ake kawa ba mu sani ba me yasa su 'yan can ƙasa ba za su ci ba sai dai a kawo mu sunan gwar nan in muna da namu ba mu da wata matsala gwamnati muna son gwamnati sirtu wannan gwamnatin da ya zo ya kudda mu daga cikin kalubale muna son su mu gidan kaji su mu izin inda za a sarrafa abincin bisashe da na kaji inda za a mu ambalaj. dambalaj. inda za a mu ambalaj na saƙwai inda za a nemo mu magunguna na makajinmu da shanunmu da awakinmu magani tunda komi in babu lahiya baya ci gaba wannan ne kuka na. to dukanmu da halinmu ne muke aiki kuma ai dole in ka sa naka kana son ba mu ce a ba mu kyauta ba komi ko ina bashi ne ake badawa ko a bada subvention rabi kyauta mm, rabi bashi mm-hmm. wannan yana yi me yasa duk sauran kasashen ana ma mata ban da mu Nijar in aka kanu proje kun aka guddo kuɗin ma aka zuba su sai a cinye a kyale ku bai yi ba shi yasa muke baya yanzu ga da muke sarrafawa wani dage wani gari wani miye da miye namu ne ake ɗauka akai burkina akai mali sai su hudda ambalaji ɗin mu mu ambalaji mai kyau eh komi na Nijar ne shevin rusu ɗin ga can ne aka yi multipliyanta eh kajin ga gwado-gwado da eh, eh, metis ɗin nan yanzu gashi nan duk mun yi ferda ɗin sauran abubuwa wasu ƙasa suna can a wata ƙasa mu namu sai dai ya ɓaci ba mu da abin ga ya kamata a ce muna da namu kuma mu yi su saboda gobe to madalla mun gode kwarai da gaske yana ganin cewa duka duka da nan muka zo karshen mahara ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci wato kan kalubalen hawan farashin kayayyaki a cikin rayuwar ɗaya mata kun ji ɗaya bayan ɗaya yadda wato bakin namu cewa da uwar gidan kone rakiya siwa da kuma uwar gidan isufu na na fatima da uwar gidan hamma hadiza umaru cani baki ɗaya su kawo wato kowace a nata bangaren ta kawo ta gudunmawa dangance da mafita a game da wannan batun a madadin kowa da kowa ni hawa usman tare da taimakon siyon isaka da taimaka mana a can kan na'ura nake ce muku siyon lokacin shalau mu kasance lafiya amma kayan mai sallama sai mu rukuta da shirin namu na matso kiji a yi saurari lafiya masu Matsukiji, Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Kakarki ce babu hanni. Yaki nan. Ah, yi rakiya. Ku yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake gidan gidanki amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba wannan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hin gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta don in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kurum wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi littaki sai da take yi a'a walla akwai ta to don me zaki barin gidanki hakan ga ki kama hanya ki ta gidan wata ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawan hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ki ha abota kwarai kan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ki abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taba ganin ta nan gidan ki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm, yaya ni ho ban taba matsa mata ba saboda ho tsaki shi ko mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni wasu in zauna wa falo ban shiga ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin ki a'a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa ne ke ce ƙohorwanci wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani ƙananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso mu kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu yin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na ho bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya raba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in tai girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a ah, yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to wai kin san mi da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki yazo zo da kaina zan ce mishi ya rirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan ɗakin za a share a bata ke da kadaici kuma ko. subhanallah ya gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shi kenan ba zan ƙara zuwa can ba insha Allahu na yi alkawari. A in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata ga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta hode shi a kanki sai ke kama kanki dan ke mamaye mata rayuwa. Wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wanga zancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata. To ko kefa idan kunne ya ji da an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji. To yanzu yanzu. Haba ko kefa amma a ce kullum kina koharwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida ya sharman duniya da irin wagan takala.